بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين الله نسأل أن يثبتنا على الحق مهما كانت الكوارث هو ولي ذلك والقادر عليه amma ba'd wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sha Allah ta'ala sake dawo da mu wannan rana mai albarka ta talata yau 14 ga wata ko 14 ga watan uku rabiul awwal hijiran manzon Allah sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai ga 12 ga watan 11 a shekara 2019 muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaka malam yayi tafiya muna fata Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya Allah sun yi albarka cikin wannan tafiya ta shekara mai lafiya bukatu mu na alkhairi Allah ka biya mana wannan ne muke Allah ya sa mu yi shi don neman yadda Allah domin littafin kansa yana magana akan nawaya niyoyi wallahi duk mutum da su bai tsaya yayi ibada don neman yadda Allah ba aka samu aikinsa bai hada wa'annan sharuɗa guda biyu ba a duk wata aikin ibada aiki ya lalace shi sa dan adam ya taka tsantsan yayi a hankali na farko daga cikin wayannan sharuɗa wanda aishan suratul kahfi Allah ta'ala ke gaya mana wa zai tuna mu ayat faman kana yarju liqa'a fal falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan abin lura ne gaya Allah yana gaya mana cewa duk wanda yake so ya haɗu da shi gobe kiyama lami lafiya ba ka da matsala sallah Allah ya karba zakka Allah ya karba ayyukan ibada gaba ɗaya sun karbu to yi kokari ka rike wayannan sirrin guda biyu kalla kina na daya ikhlasul ibadillahi wahda dan adam yayi wannan ibadan dan neman yadda Allah ya zama niyya sai kyakkyawa kai saboda Allah kawai ya biya ka ba dan wani ba sai kenan na biyu shine tadidul mutaba'a li Muhammadin sallallahu alaihi wasallama dan adam ya yi ibadan nan kame da manzan Allah sallallahu alaihi ya karanta da shi shi kenan kai wannan an samu karbuwa amma da za a samu sharadi daya kayi don Allah amma ba kai yadda annabi ya karanta ba Allah bai san aikin ka da za a samu kuma kai kila ma malami ne kayi abin yadda aka fi ayi daki daki amma kai shi yi dan jama'a su ce kai wani ne aiki ya lalace dole sai an samu ina sharda guda biyu a ibada bawa ya yi don neman yadda Allah ya yi shi kame da manzan Allah sulasulama ya karantar shi sa muke cewa a irin wannan zamanin mu samu kanmu yau za ga jama'a sun koma suna kirkirar bidiyoyi suna ganin addini alhari ba addini bane daga ciki akwai maulidin manzan Allah sama da ake maulidin nabi sallama wanda hayan abin ya haifar ma da abubuwa da dama muna yau ƴaƴayenmu ba sai ko wanda yi wa ɗansa wani wanda ana ganin birki ne ma wanda bai yi ba ana ganin ma ba mutumin kirki ba ne bai damu da 'ya'yan shi ba mun saki turban manzan Allah su zama muna yin abin da muke so kawai ko jama'a suna ganin addini suke alhali ba addini bane dan gobe kiyama manzan Allah zai dinga kira ummati ummati al'ummata ga jama'a sun taru kaga jama'a suna sohowa kowa yana so ya zo ya sha ruwan alkautara wanda Allah ke ba mu labari a cikin Qur'ani inda Allah yake cewa inna a'tainaka al-kautsar lallin baka alkhairi ne ya wannan ruwan alkautara wanda wannan rijiya tana gidan aljanna za a jawo famfan zuwa ga farfajiyar kiyama saboda wahala al'umman manzon Allah za su sha amma wallahi yan bidiya ba za su sha ba da duk wanda zai bin sunnan manzon Allah sama ba zai sha ba me ke nuna mana haka annabi na kira jama'a na tahowa ko suna wuciya su sha wannan ruwan? duk wanda ya sha wannan ruwa ba shi ba ki shirwa abada wallahi ya gama in dai ka sha ruwa ne sai dai ka sha ruwa kawai saboda sha'awa amma wai da kishirwa ba maganin kishirwa har abu da ta tafi kina ga ruwan fari san ya fi nono fari ga zaƙi ya fi zuma zaƙi ga kwanciyar hankali in kasha amma wasu wallah ba za su sha ba ana kare al'umma mala'iku suna ce a ah, ku yi baya annabi na al'umma ta al'umma ta wayannan bai aka yaka annabi sai tambaya ya kuke kare min al'umma mala'iku mala'iku su ce haƙula ilaisu bi ummatika ya rasulullah wayannan ba al'umma ka bace me yasa sai mala'iku su bada amsa cewa kadi baddalu dinaka ba'da sun canza addinin ka sun kirkiri bid'a suna abin da ba shi kenan ba shi yasa Allah ba zai karba ba yanzu ruwan alkautara ba zai shawo ba ga dan bid'a duk wanda ya kirkiri wata wani al'amari yace addini ne dingina wa Allah yace Allah yace ayi har suna kawo ayoyi cikin soti Yunus to da haka wannan kuskure ne ko ya kirkiri wani abu na hadisi ko wata magana ya dingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kamata a yi maulidi ya kamata a ce qur'ani halitta ne ya kamata a ce duk wanda bidoyi ne wallahi duk wanda ya gobe kiyama ba shi ba shan ruwan alkawar har abada dan kada mai wadari kan mu biya kan mu gaskiya wannan shine magana ta gaskiya shi yasa ake cewa annawaya dan adam ya zama yana da niyya kyakkyawa duk abin da zai kada ka zo ka bata lokacin ka sallolin da ake zuwa cikin jama'a amma kana idan wani ya ba maka zakkar da kake badawa sadakar da kake badawa kana yi dan jama'a sai ba maka wallahi mutum zai asara irin wanda zai tayi gobe kiyama aikin sai zama haba'an mansura ya zama toka an watsar to da me zai shiga aljanna babu sakamakon sai ga zama wuta Allah ka tsare mu to da ya kamata mu hattara duk wata bid'a mu da da domin ba alkhairi ba ce tana rusa aikin bawa Allah bai karban aikin dan bid'a aikin sa lalatacce ne Allah sa mu dace to yau za mu tashi ne a shafi na sha hudu ko? sha hudu salatul asiri ko? nan muka tsaya an riga an yi bayani cikakke akan abin da ya shafi salatul fajiri wato bayani ne masu yawa wanda ya kunshi sallah asuba mun ji fallata da sauransu da duk wanda ya daure ya yi. har ma a ƙarshe ake cewa mafificiyar sallah da cikin sallolin nan guda biyar a wurin Allah ita ce salatu subhi yawmul juma'a magana mu ta ƙarshe kenan dan adam ya samu sallah asuba a cikin al'umma kuma ranar juma'a ya yi ta a cikin jami'i babu wata sallah ta wannan sallah albarka wurin Allah so da ya kamata mu dage in ba wata larura mai girma ba ba yanda za ka yi bai kamata a ce ka sallah asuba ba balle kuma a cikin ranar juma'a kuma a cikin jama'a in mutum yi wannan zai samu alkhairi mai yawa su yi za mu tashi kan salatul asri sallah ta la'asar abu na farko yake cewa hina usalli la'asara. lokacin da ke niyyar zuwa sallah, la'asar yi sallar la'asar cikin jama'a an wuyi zan yi niyya kun ga kowane aiki ana bukatar niyya Don manzala ya ce innamal a'malu binniyat duk wasu ayyuka suna tafiya da niyyar mutum Allah na kallon niyyar nan lokacin da ka zo ka yi ka sa wani abu a ranka kana yi don duniya ko ka kayi ne don neman yadda tun daga nan aikin ya watsa in kayi dan wani Allah ba Allah ba to za zaka zo kai sallar wannan sallar asar ka sa a ranka cewa ka yi ta da neman yarda Allah na farko dai ka sa a ranka cewa an adkhula aljannata bi salatal ne. ka zo da niyyar sallar la'asar amma kana san Allah ta'ala ya sanya ka cikin bayan Allah wanda suke salla hanya ya guda biyu to wace salla ce ake ce mata salla wanda suke shiga cikin sallah wato masu sanyi guda biyu ba zai gina mana na asubahi da la'asar su ne manzan Allah yake su ne salloli masu sanyi guda biyu don lokacin sallar la'asar akwai sanyi sanyi aiko haka kuma lokacin la'asu ba akwai sanyi sosai to wa'annan salloli guda biyu duk wanda Allah ya taimake shi cikin jama'a ya yi don neman yadda Allah ba don kowa ba sakamakon sa gidan aljanna wanda kaɗai ya isa mutum ka samu sallar la'asar a cikin al'umma a cikin masallaci ka yi don neman yadda Allah ka sa a ranka kana so a sanya ka cikin wanda za su shiga aljanna to wanda ba karamin alkhairi za ka samu aljanna amma ana buƙatar niyya kyakkyawa ake buƙata in aka yi haka to za a samu cin nasara domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana da yake nuna mana cewa lalle hadisi daga Abi Bakar bin Abi Musa dan abihi an salama kala manzan sama yake cewa man sallal bardai ne duk wanda ya sallaci wa'annan salloli guda biyu sanyaya wanda ake sa lokacin sanyi guda biyu da dakhala aljanna ya shiga aljanna hadith imam al-bukhari ya fito da shi imam muslim ya rawaito shi ibnu hajar al-asqalani yake cewa al-bardai ne babban malamin cikin malamai manya manya malaman hadisi yake cewa abinda ake cewa bardai ne a cikin hadisin shine salatul fajr wa salatul asr shine sallal al-fajr sallal al-asr an ambace da wannan ne saboda ana yin su ne a lokacin da yake akwai ɗanyi sanyi-sanyi za a ga iska tana da daɗi a lokacin da saboda haka kuma bacci yana daɗi a lokacin ɗan sai hana ka tashi ka zo ka yi sallar domin akwai daɗin bacci akwai daɗin hutu shi sa idan mutum ya haramta kai shi wannan hutu da yake kwanci a sallar isha a la'asar ko kuma sallar asubahi ya haƙura ya zo ya sallar cikin jama'a to zai samu wannan shiga aljanna matuƙar ya yi sallar don neman yadda Allah Allah ta'ala ya sanya mu dace to wannan shine abin da hadisi yake nusar da mu a haka kuma wannan sallah ta la'asar babu shakka tana da falala gaya mai girma saboda ku duba gani ko da abin nan na addu'a da ake a filin arfa daga nan addu'a take kankama ma bainal asri hatta al-maghrib daga jefin la'asar din nan zuwa magariba al'umma sun tsaya suna addu'a suna addu'a wannan lokacin da karban addu'a gaya daga wannan gefen la'asar din nan har zuwa magariba fallace mai girma na yin addu'o'i musamman a ranar arfa yake cewa salatul asr ita ce sallah ta farilla ta uku da Allah ta'ala ya jauta al'umma a cikin yini ita ce sallah kuma sallah ce da ake yin ta a sai ba bayyana ba tana da rakawo'i guda hudu kamar yadda azhar suke da shi fallata yana da yawa gaskiya akwai hadisi daga abi hurairah Allah kara mai yake cewa musulma ya ce ya na fikum mala'ikatun bil layli akwai mala'iku suke bibiyan al'umma suna tare da mu suna kallon abin da muke aikatawa na sallan nan lalla asar suna nan akwai wanda zo da dare suna muraqaba akwai wanda zo kuma da da rana duk suna tare da bayan Allah suna ganin abin da muke aikatawa suna sallan ma tare da mu kuma suna haduwa a sallar alfijir da kuma sallar la'asar shi ne wacce mi'ona fi salatul fajr wa salatul asr summa ya'budu allazina batu fikum mala'ikun da suka kwana tare da mu sai su koma sama sai ubangiji ya tambaye su Shi ne mafi sani ba ya sa abin da yake faruwa amma zai tambayi mala'ikun kai taraktum ibadi ya kuka bar bayina me suke yi sai malafi mun basu ne wa humi salluna suna salla ya Allah Allah ya san salla ba muke ba amma ya tambayi mala'iku me kuka bar bayina suna yi sai suna salla, yi kana cikin bayin Allah ana sallar la'asar da kai mala'iku sun ba da shaida cewa ga abin da kake kuma ka zo neman yadda Allah to za samu shiga aljanna Allah ka sanya mu ciki kuma wannan sallar kin fallata ana cewa salatul wusta su da cewa akwai sabanin malamai don Allah ta'ala yana gaya mana hafizu على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Allah yana gaya mana wanda zai na magana ne akan sallar la'asar wasu masu suka ce a a sallar asuba ake nufi an kai an komo wace sallah ce salatul wusta za mu ji bayanin malamai a kai to salatul wusta ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fil murad bi qawlihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala da yake cewa hafizu ala salawati ya bayan Allah ya ku mu'mine bayan Allah ku kiyaye sallolin nan da Allah ta'ala ya wajauta mana asubahi azhar la'asar magriba isha'i duka mu tsare su wa salatil wusta ko mu tsare sallah ta tsaka tsakiya daraja wata sallah ce mai daraja ma nan ba fare da ba an ce ku tsare salloli da kuma sallan nan ta wusta to wace ce sallar wusta kamar qur'ani da yake magana ya tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku na sassaƙowa a watan ramadana a laitul qadari suna sassaƙowa war ruhu fiya da kuma ruhi a cikin su waye ruhi mala'ika jibril shi ba mala'ika ba ne? mala'ika ne mala'iku na sassaƙowa shi ma yana sassaƙowa wannan yana nuna yana da falala ya fi saurin mala'iku daraja alqur'ani gina. domin ba haka ba ne amfanin ambato shi ko bayan amfani mala'iku kamar yanzu ce ne mutanen Kano gaba kusan rabin sun zo har da sarkin kano ah sarkin kano bai cikin mutanen kano yana fiye amma saboda fallarsa da matsayin da Allah ya bayan sai aka ce har da shi ma yanzu to kana bibi alƙura za ka irin wannan lafazan da yawa yana nuna mana wannan wasu daɗin, mu saurara mu jisna da martaba a wurin Allah tana da daraja ta fi sauran sallolin ba kenan to shine malamai suka yi sabani a tafsirin wannan ayar in a ce da Allah yake cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta wa sallati shin la'asar ce ko asuba ce za mu ji malamai suka tuba akan haka yake cewa malamai sai zabani akan wannan aya inda ma hiya salatul wusta to wace ce sallal wusta hatta awsalaha ibn hajar al-asqalani ila 20 qawla har ibn hajar saboda ga banganin malamai da dinga kawo wa ɗaya bayan daya wannan ya ce la'asar wannan ya ce asubati wannan ya ce kaza ne sai da dinga irga maganganun malamai daya bayan daya har maganganu guda ashirin an kai an komo tunda annabi Allah bai ce sallah kaza ba ya ce salatul wusta amma malaman nan kokari suke su gano mana me Allah yake ne to akwai mangano dan 20 ba zai kawo sanan ba lokaci yace wa aqwaha amma da mu dauki mafi kanji wanda ake sa lalle tsammanin su ne to akwai mangano guda biyu na daya alqaulul awwal shine magana ta farko anna al asr wasu kace magana ta farko sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa hafizu ala salawati wa al wusta suka ce hiya Al asr a jama'a ta farko ke wanda suke ganin cewa sallar la'asr to wannan maganar waye wannan da duk maganar da ka kamata ka dingina ta ga malamin da ya fade ta suwa suka fada cikin magabata ba ra'ayin mu ba dan mun san larabci dan mun iya karantawa a me magabatan mu na kwarai suka fada kai dan mu ba mu da ilimin zamu iya cewa kaza ne mu ma mabiya ne yace wa huwa qaulul ahnaf su ne maganar hanabala abu hanifa mutanen abu hanifa wa ƙaunu ba'adul malikiya da kuma wasu daga cikin sashin malikiya wanda nake bin wannan mazaba a west africa gaba daya da kuma mai wasu shafi'iyya su ma shafi'iyya sun tafi akan haka cewa sallar la'asa ake ake nufi a wannan aya wa dawud wa ibn da abu dawud zahiri da ibn hazan duk sun tafi haka wa huwa qawl ba'd sahaba kuma wannan shine zance na wasu daga cikin sahabbai wasu ba duka ba ba dan su ma suna da ra'ayi suna da abin cewa akan wannan aya wasu sun ce la'asr ne wasu sun ce la'asr asbahi wa tabi'in ba ma sahabbai ba hawan suka biyo bayan su ba nan ma an samu maganganu masu yawa ko suna ganin a'a la'asar ake nufi da da wusta sau da haka wa'annan su ne suka tafi akan cewa magana ta farko cewa la'asar ake nufi su ne a hanaf da wasu daga cikin malikiya ba dukkan su wasu ma da mutanen shafi'iyya da kuma abu dawud a zahiri da kuma ibn haram da kuma wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai magana ta farko ne magana ta biyu da suke ganin cewa su ba su yarda ba ba ana nufin la'asar ba ne asubahi ake nufi su kuma shine kauli sani magana ta biyu annaha subah suka ce sallah asuba Allah yake nufi anan hafizu ala salawati wa salatul wusta ana nufin sallah ce ta asuba wa hadha malik wannan sai daga cikin maganar malik malik ya wani kaga akwai magana bi kenan wasu daga cikin malikiya suna ganin la'asar ne amma imam malik a maganar sai na gan cewa a'a ana nufin la'asar ne wa ahadul madina mutanen madina su ma suna ganin malaman madina suna ganin sallar asubahi ake nufi ba la'asar ba kamar da imam malik ya ba kai wa qaulin shafi'iyya wasu daga cikin shafi'iyya ma su ma sun sun goyi bayan imam malik da mutanen madina akan cewa sallah asuba ake nufi wa jumhurun ashabihi da kuma mafi yawan malamai cikin mabiya imamu shafi'i suna ganin sallah asuba shi ake nufi ba da asar ba to da aka fi maganganun malamai da yawa mu dai mu yi kokari mu rike sallolin na akan lokacin su mu yi mu dage har Allah ta'ala ya sa mu dace da abin da ake bukata kowace sallah kai ta akan lokacin da ba cikin nan ba in ma la'asar din ce in ma ba sai, duk ka yi su a lokacin da ya kamata ka yi su kuma ka yi don neman yadda Allah an dace kenan kada kada kada zaɗi. ki a ah, wasu ina ganin da la'asar ne kawai la'asar sai ga yin dan Allah la'asar sai ga yin jama'a sauran sallon yi su a gidana a'a yi kokari ka daure ka dage dukkan sallon guda biyar na fadilla ka yi su a cikin masallaci don neman yadda Allah so da wannan shine kauri, na wayannan bayin Allah saboda haka abu na gaba na biyu yace an yujira min rahman min annar shaji shafi na goma sha biyar abu na biyu karkashin sallar la'asar bayan nan ba ta bakon makaranta cewa ka sa a ranka kana bukatar Allah ta'ala ya sanya ka cikin wanda samu shiga aljanna don samu wannan salloli da suke karkashin wasu sanyaye guda biyu sallar asubahi da kuma sallar ta la'asar na biyu ka sanya a ranka kana ƙaunar Allah tabaraka wa ta'ala ya tsere da kai daga wuta dan duk wanda ya rike wannan sallo guda biyu hadisi ya tabbata dan yajlin nara wuta ba za ta tafi naman jikin duk wanda ya rike sallah asubahi a cikin jama'a ba sallar la'asar a cikin jama'a yayin dan neman yadda Allah to Allah ya alƙawarin wuta ba za ta ci shi ba bi idin Allah ta'ala to da ka kamata ka dage don ka kange kanka daga wannan wutan Allah ta'ala ya gaya mana a Qur'ani yi go ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya kun da ku imani ku kange kawunan ku da iyalan ku daga wuta wanda makamashin ta tawqudu annasu wal hijara makamashin wutan jama'a ne ba kamar da ake sa fetur ya tada wuta ake sa kananzir a tada wuta to haka wutar jahannama ita makamashin da taji jama'a ne da duwatsu haka za a zuba Allah ka tsare mu daga wuta to mai son Allah ta'ala ya nesantar da shi daga shiga wuta ya yi ƙoƙari ya zo sallar la'asar cikin jama'a da kyakkyawan niyya yana yi ne don Allah ya biya da ba don wani ba abu na gaba na uku an tashhada biyan mala'ika ka sa a ƙoƙarin ka da ke towa sallah a subahi ka kyauta niyyarka ka zo ne Allah ta'ala ya sanya ka cikin wanda mala'iku za su yi shaida hadisi ne ya gabata mun karanta ya ko mala'iku za su sallah tare da mu asubahi da la'asar wani suka kwana da mu su koma Allah ya tambaye su ya kuka bar bayi na ni suke yi su ce wa Allah suna sallah Allah ya ce an gafarta musu wani ba karamin alkhairi ne so da aka shaida mala'iku za su yi shaida akan mai yin sallar la'asar cikin dalili wanda ya yi ta don neman yadda Allah to za su yi shaida Allah ya samu da muke aikatawa amma zai tambayi mala'iku Allah ta'ala ka sanya mu cikin wanda za a shaida su gobe kiyama to da aka yi kokari mu dage ni abin da muke iyawa sai mu samu cin nasara gaya to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana dangane da wani hadisi dake cewa man taraka salatul asr duk wanda ya ganganci dan ana nufin taraka amdan ya bar sallar al'asar da gangan ya yin ta a cikin jama'a faqad habida amalu to wannan fa aikin sa ya lalace musiba ce wani ma gaba ɗaya ba zai yi ba wata cikin jami'i ba sannan ma kawai ta wuce ta wuce gina su suna gan cewa kawai in ka manta maka sallah ba wasu ƙungiyoyi suna ganin babu laifi kawai ba sai ka rama ba wannan kuskure ne domin ka fara sallah da wanda ya manta sallah bai yi ba duk lokacin da ya tuna ta sai ya yi ta tashi kawai ba a cewa lokacin ba a sallah a ka fara ta manzan Allah falli salliha mata ma zakara haka ne da yake ya sallace ta duk lokacin da ya tuna wannan sallar ya manta bai yi ba sai ya yi ta amma ba ka sai kai ba kai sallah ba shi shikenan ka bari ba za ka yi ba ko kuma kana kasuwancinka ka kuma dan zai koro maka customers ne gifin la'asar kuma lokacin da ake samun albarka an fi samun Ka kaga mutum goma sun taho da Allah wani gaya kuma an kira sallah ha an fasa da iqama alkhairin yana ta wuce ga amma sai kai bari ka kyale sallan nan ka tsaya kana sauraron customer kuma abin bakin ciki ta kai jima sai sun tsaya sun tsaya duka a ban gama abin da zan tsaya nan ba sai an jima kai ba kai jirgin ba ba ka samu ko sallar ba wannan kara ce mai girma dan adam ya yi abin abinda Allah ta'ala ya sa ka samu za ka same shi a rubuce ki da lokaci yayi ka rufe ka tinka kaje ka sallaka wanda a Saudiya yanzu har ya kai ga al'umma sai an sa musu ido in lokacin sallah yi askarawa suna yawo suna ganin wanda kanti ne a buɗe don an shi a hukunta wanda ya buɗe muna Allah ya ce bikin ba akwai masu imani da gaske da sun gan an kira sallah za su je kasu ba sai an ce su da bula da ana bin mutum mai zai sallah mu gode ma Allah ta wani ni'imar da Allah ya mana mutanen Najeriya matsalar kawai shine mu sa abin aikace mu yi dan neman yadda Allah sai abin mu kyau amma wasu kasashen wallahi sai an bi da dorina da bulala ana koran mutum in ba haka ba wani na ganin kwasuwa ba zai yi kashin ba so da aka mu gode ma Allah kan wani ni'ima da Allah ya mana abin da ya rage mu jiyarta niyyar mu don in ba haka ba aikin zai lalace mutum ya zo ya sallar amma ba dan Allah ba to fa kada hadi da amalu sai ake lalace saboda niyyar ba mu kyawu yayi ne tsayuwar da yake saboda mutane suna ganin sai gyara ruku'in sa yayi sujada kyakkyawa yayi karatun fatiha mai kyawu idan sallar da ake karanta wani a bayyane wai dan jama'a sai ya iya karatu da kai wannan ba Allah bai san aikin ba saboda ka sare ya a cikin aikin ka Allah ka bari mu to shine yake cewa قال العيني امام العيني yake cewa daga yanda wannan hadisi da yake mana magana akan cewa wanda ya bar sallar asar to hakika fa aikin sa ya lalace imam al-bukhari ya fito da wannan hadisi imam al-aini yake cewa wa tarku la khilafa fihi anna ma'ana ma'ana at-tarku anan a wannan hadisi yana nufin cewa idza kana amidan idan mutum ya batta da gangan ba da mantuwa ba da akwai wanda zai manta bai sallar ba daga baya ya tuna kuma yayi ba irin su ake nufi ba wanda ya bayyana gangan yake yin sallar asar to wannan aikin sa ya lalace gibi girman wannan sallah ba wanda ya bata ma gaba ɗaya kaka ya ba musulunci ne gaba ɗaya aiki ya lalace to ya mutum zai sakace wannan salloli to suna da falala a gaban Allah kun ga yadda malamai suka kai hukumu akan wannan aya ita ce zatul wusta ko kuwa sallar asubahi ne saboda matsayin wa'annan salloli a wurin Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ya bar su babu wani sabani abinda ake nufi wanda ya bari anan shine zai imamul aini wanda ya bari amma fa da gangan to wannan kam lalle yayi asara ayyuka fulalat Allah ka tsare mu to da ka wani hadisi yake ta daga Abdullah ibn Umar shi ma an sallama qal manzo sai yake cewa allazi tafutuhu salatul asr wanda ya bari yayi ganganci sallar la'asar ta wuce shi yace ka annama watara ahlahu wa mala kai ka ce ya yi asarar iyalinsa gobe za su fi taso ta kone gidan gaba ɗaya kowa ya mutu kamar asarar da yake wanda ya basa la'asar ta wuce shi da ganganci kamar dukiyarsa gaba ɗaya ta kone ya yi asarar ta haka kwatankwacin wanda ya asarar sallar la'asar ya bata ya gangance basa haka shi ke suna da muhimmanci gaya ya kamata mai hattara mai takaɓanɗan don in ba haka ba to sai mutum ga ya bar ayyuka na alkhairi masu yawa sun wuce wanda kuma karshe ma sai ga alkhairansa gaba ɗin lalace abin da yi mai kyau din kuma sai gaba Allah bai karba bai su saboda ya yi su saboda sallan sa ko kuma ya yi ba don Allah ba ya yi don a yaba masa su sai ga abubuwa su lalace so da nake jan hankalin yan uwa da kankin kaina ni hatara akan aikin ibada za a ga mutum yana ibada shekara aru aru amma da ƙarshe a ce ya mutu yana tunanin zai samu sakamako mai girma amma sai ga al'amura su batun shaɓi masa zai iya yawa ya yi aikin amma nasu ne sai ya zo tsakiya inda ake so a je a sauka don akwai matakai daban-daban wajen goma sha uku wanda za a ce ma gashi ma Allah ya taimake ka shiga aljanna sai ka bi wannan wa in minkum illa waridha kana larabika rabbika hasanan maqdiya kowa sai ya wuce kan siradin nan wani za a ga sai ya zo tsakiya sai hasken ya ƙare yana neman haske sai mummai sai ƙin raji wa ra'akun faltami su nura amma babu shi don bai wa mutum ya koma duniya ba irin nan ya koma lahira bayan yana lahira ka ya koma duniya ba zai yi ba ba irin nan bane kai ka fada ba a cikin za ka yi rikici akwai kari ba can babu ka faɗi kawai ka faɗi ka yi asara ka yi asara to ya ka bari kare sallar la'asar ta kumce maka da gangan ka yi wannan asar da za zaka na damar za ta maka amfani ba domin sahabi za ga ya rasa tafiyatul ihram amma yana kuka kabbara harama ya samu sallafa ba saboda yana gani ya yi asara da yawa mun karanta a nan duk wanda Allah ya taimake shi samu kabbara harama da imami a cikin masallaci ya samu sallar na cikakka ladan zai samu yana da yawa Allah ya raba shi da munafiki a nan duniya kuma zai shiga gidan aljanna to yanzu kai in ba Allah ya kare ba mutum ya je tsakiyar sara'i haske ya kare saboda anan yayi amma munafiki ne hasken kuma ya kare kuma karkashin wannan gada da ake bi wannan sara'in san ne guda bakwai akwai jahannama akwai jahimu akwai sakara akwai hawiya akwai hudama akwai lawa su ne fa kasa in mutum ya fada zai fada Allah ka tsare mu har kuma Allah yake gaya mana innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar munafiki ya cin bala'i a cikin wuta dan sune a can can kasan wuta gashi yana sallah da musulmi amma sallah bata bata amfane shi ba saboda bai don Allah ba yayi akan munafiki ana sallar da shi amma da ya samu dama yana iya cutar wanda yake hannun damansa suna tsaye a guda Allah Allah yake samu dama ya kwaye shi munafiki ne yana sallar kawai saboda me idan ya mutu a mai sallah musulmi su mai sallah amma ba yana yi bane wai don Allah a yana yi ne don a yarda shi musulmi ne ya samu yi mu'amala da bayan Allah unguwa kowa ya yarda shi sa baban za ba ku na magana ba amman kana yarju lika ya falyamal amalan salihan kada san rai da munafinci da yi ba don Allah bai dauki mutum a matsayin na musulmi ya ɓata lokacin shi a banza a nan duniya ya wahala ya yi sallah asuba ga sanyi cikin dare yana fargama yana ma a layin akwai kare yana bin mutane duk da haka ya haƙuri ya taho amma kuma daga ƙarshe a lahira ya ɓata aikin shi wallahi ne hatara mu yi kafin nan mu yi kamar yadda manzan Allah ya koya mana mu yi karatu kuma ya mu yi karatu mu yi karatu don neman yadda Allah don da yawa suna yi saboda su yi muƙabala da wasu mutum zai karatu a jalla malamin da mukabala akan ko annabi isa zai dawo ko bai dawo ba sai tuni da makaka da ni ma wallahi fadadde ne ni wannan mukabala ba zan yi da ba ba ta da wani amfani amma abin da yake so kenan hawa ne yake tambaya da malamin ina so da Allah in zo ne karatu ne ni ma a shiga gidan talabijin a dinga nuno ne ina kawo wasu abubuwa sababbi al'umma suna cewa kai a cewa ne akwai bincike ta ce kai asara kuwa shi karatun addini ba a yi zautu da wannan manufa in ko mutum yi don wannan ya faɗi Allah bai san aikin shi daga ibn taymiya Allah ya mai rahama shi addu'a ma yake duwan zai da shi ya zo ya ce kaza yana roƙon Allah ya ce ya Allah ina roƙonka duk wanda za ne munaza da shi akan ilimi cewa kaza ne daidai ko ba kaza ne daidai ba ya Allah ka fitar da gaskiya a hannun shi don ni zan bi shi domin zai iya yiwa shi gaskiyar ba ta fito a hannunsa ba a ni kuma ya ƙi karɓar amma Allah ka taimake ni ma duk inda zamu mukabala zama gaskiya a wurin take ni in miƙa wuya in yadda komai ya tafi daidai amma mu haka muke kowa so yake a ce shine yayi nasara a wannan mukabal da aka dinga sa sunan shi a ko ina ai an yi kaza ai yayi kasa kasa da malam wani ko ya zo ya faɗa ya zazzaji duk wani ke so ya zaga saboda haka ibada ne ta hankali me yake yanda Allah ta'ala ya ce ni yadda manzo Allah ya koya mana yi don Allah ne shine mai wahala dan da yawa za ka yi mamaki Ka ga mutum ya tafi lahira amma ga kuma aiki gaba ɗaya Allah bai kawo mai yake jawo irin wannan ne ya yi ba don Allah ba kamar yadda ba ku misalin wanda za su shan ruwan alkawtar ana ne da su mala'iku suna cewa baddalu ka ba adab sun canja addini ka bayan baka nan ba addini musulunci suke yi ba bidiyoyi suka kirkira kawai suke yi Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu gaba ɗaya saboda haka yake cewa abu na gaba bayan yi magana akan cewa mala'iku za su yi shaida da mai yin sallar la'asar a cikin dare matuƙar yayi da neman yadda Allah ne sharari ya kyauta niyyarsa yi don Allah abu na gaba annaha ita sallar la'asar din nan Fa ala man kana qablana fadayyuha faman hafaza alaiha kana lahu ajruhu marasai. shi ma ke cewa ita sallar nan ta la'asar an bujo da ita an wajabta wa'anda suka wuce kafin mu don ayyukan ibada fa da yawa sallan nan kafin mu ma akwai masu mutane da annabi Musa da salam suna yi amma yadda aka shar'anta tamu daban da tamu lokutan daban da namu kamar azumi ne suna su da za a ce ni yadda suka yi ba za mu iya ba domin zamu na nabi Isa sai azumin da suke daban da namu za a ga mutum yana azumi a lokacin annabi Isa kwanayin musa da alaihi salam ba shi ba magana yana azumi su ne rike bakin shi to mu masu yan karen surutun nan yau a ce wai a yi azumi ba magana ne ke tsammani sannan ko ba shi ba sha banda mu Allah ya taimake mu yi magana an yadda amma dai ba mu faɗi alheri ba shari ba su ko maganan ma ko alheri ne ba ya zaba ba ko ya rike bakin shi sai dai ishara In inni nazartu rahmani falin falan ukallima yau mai insiya kwatan kwatan azumin da suke gina sai dai mu rike baki kawai amma ba magana sai dai ishara kawai amma mu an yadda mai magana ni'ima daga Allah an sauƙaƙa mana amma ba mu ga wannan saukin ba sai mun kawo mummunan magana mutum yana azumi na zakin dan goshi musulmi yana azumi na cin naman wani dibi saukin da aka mutanen na ba mutanen wato al'umma manzon Allah mu kenan a da alaƙar lokacin alai musa idan aka ce mutum fitsari ya taba jikinsa ko ge zai samu dutse ya kankare ya kankare injini ya zuba shi ne tsarkin wurin amma mu mai za mu saka ruwa za ka sama a shi wannan ba rahama ba ce gare mu bai kamata mu gode ma Allah ba a akan wannan da Allah ya mana to su kansu wayannan bayan Allah al'ummomin suka gabace mu an kawo musu an wajabta mu sallar na salatu irin da fa sai ya uwa amma suka walakantar da ita ba sa yin lokacin da ya kamata ba a cika rukunta ba a cika sujirinta ba a cika karatun fasiyarta don ana yi asirce ku fa yadda yake wannan sallolin a asirce ake yi amma idan mutum ya yi don Allah ya karanta fasiyar da kirji Allah ya sani in bai yi ba ya su kan shi ba wai sai kana sallar jama'a ba za ka kyauta karatun ka hatta sallar da kake a ɓoye shine na waya ɗin niyyar kai zama niyyar ta kyakkyawa da za ka karanta yadda ka ga dama a asirce amma kuma an a bayyane da yi karatu mai kyau wala ka kashe kanka domin Allah ake wa shi kaɗai kuma ya san sirri ya san bayyane gashi a boye mutane ba sa ji kayan daga dama amma in za ka yi kuma a sarari kowa zai sha'awar karatunka Su kaga nan rashin yi dan Allah ya shigo innamal a'malu binniyati sai a tsoron wannan aiki akan skill kaga yayi ko bai yi ba shi sa wasu da yawa da daga nan al'amari ya lalace ba ga sun yi sallar sun yi azumi sun yi zakka sun taimaka mutane amma wani in yi kyautan masu ya yi goli in yi kyautar ta ya gaya wani in wani ya kame sirri sai ya ban kada kowa ya ji ya kawo maka sirri da tambaya yake ma kina maka malami ne kaza ya dame ni ko mace ta kawo maka abu kage da wasu malaman suke za su dinga bayyana sirrin mutane ai wanda ma ta zo ta gaya min kaza mijinta kaza yake mata wani ma ya ce kaza kaza ma sai kaza take mata wani ma sai ya faɗi sunan ma wannan rashin hikima ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zo aka yi wani laifi cikin jama'a sahabbai wani yayi cikin zuba kowa yi ba sai ce wai me yake damun jama'a ne suke kaza suke kaza ya kamata a yi kaza a bar yin kaza yanzu wani ya san da shi yake imanin ka ne kawai zai sa ka ce kai ne kamar yadda hasin bin abi balta ya taso ya ce shi ne da ya aika wata mata yana gaya mata manzo Allah zai shigo garin maka kaza kaza kada duke ta salwanta kaza kaza kaza kaza yi faɗi wannan magana annabi ya zo amma da sunan shi ba shi da kanshi imanin shi ya tashi ya ce ya rasulullah wallahi ni ne amma ba munafiki ne ba sai shi ba munafiki bane ya je uhud ya je a yakin badar kai ko manzo Allah sama jibril ya zo ya gaya mai cewa ka gaya wa duk wanda ya je yakin badar Allah ya leka zuciyarsu gaba daya ba munafiki ko daya na gafarta musu gaba daya duk wanda ya je yakin badar da ban yi da sahabin da bai je ba shi yasa ma a sallar jinaza ana musu kafar bari guda bakwai wasu a mafi biyar mu kwanan ya ku dama nawa ke mana ne na abu na ne nawa suke mana an mun mutu saka kabara hudu duk girman ka wallahi hudu lai maka sahabbai ne ake musu wannan kuma shi ne inganta yin hayyu an gobe haka ake wannan bawan Allah umar dan kaɗa bai ce ya ka kai min izini in doki wuyen shi wuyen fakari na faka sai ya yi fina finci ya zai bayyana sirrin kamar nan Allah ya ce la ya umar wannan fa kada kamar da ya je bada Allah ta'ala ya gafarta mishi wala ba munafinci ba ya faɗa ne kawai amma haƙoƙon zuciya shi Allah ya san mutumin kirki ne saboda ne ya je badar su 300 da wajen 17 sun je badar a watan ramadan 17 ga watan ramadan ana ana azumi amma suna yaƙi sahabban nan wasu na azumi wasu ba sa yi amma ba ɗaya da yake sukan ɗaya me yasa baka azumi saboda imani da yana yi don Allah ya ga ba zai iya ba ba zai ci abincin sai ya ci gaba da jihadi amma inda mu ne ya ce dan mani ke baka azumi kai rago ne baka kaza kaza ne wani wata fi ne ba Allah ya ba shi sauki amma sai wani mai gori wannan kuskure ne tunda ba zai iya ba yana tafiya yi azumi kale shi ci abincin shi amma idan zai iya azumin shi yafi dacewa azumin shi ya tafiye shi to gaskiya sai mun gyara niyyar mu wani zaga yayi da niyyar walakantawa wanda niyyar ya faɗa dan a san shi wani yayi kaza wani yayi kaza to ana buƙatar irin wannan aiki na ibada ai kokari a kaɗe ta Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan aiki in aka yi haka to za a samu cin nasara gaya Allah ta'ala ya sanya mu domin neman yaddarsa so da ake cewa to wannan al'ummar suka gabace mu su ma irin wannan sallah sallah asar an gudu musu da ita amma suka walakanta ta ba sai da ya kamata ba to mai hasara don izina ce wannan ba mu yi kokari mu ma mai hankalta kada mu goye nan bayan Allah suka gabata idan muka bi su to mu ma mu halaka sai ke cewa man hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye wannan sallah sallah asar Ya yi dan neman yadda Allah da niyya kyakkyawa ya zo ne kawai dan neman yadda Allah kuma yi ta yadda ya kamata yi ta cikin jam'i. Ka na lahu ajruhu marasai ya da lada ma kashi biyu Allah zai ya ladansa da ake bada in za a baka daraja ɗari sai a mila ka ɗari biyu. haka nan kuma za a dinga yawa. ana yawa. saboda an jarabci wasu mutane kafin zuwa ga yadda suka yi da sai muka hankalta ba mu yi bi su ba kaga mun yi abu mai kyau ko sannan muka yi ta kamar da manzo Allah mu ya koyar da mu to za mu samu lada har shuɗe biyu amma fa da sharadi babban al'amari a yi don Allah ka zo ne kawai don ka sauke farari Allah ya sa ka sauke shi kuma kana niyyar Allah ya sanya ka cikin wanda za samu shiga aljanna kuma suka samu wannan salloli sanya ya guda biyu to ka dinga wanda kana sa a ranka sai kana ibada da tunani mai kyau ba kana yi bane ka razire kawai ka zo ka sallah ka tafi ka baka san me zaka samu ba amma wanda yake ya san abin da yake za ga abin ya fi ko alwala kake yin ka zo wanke hannu nan zuwa nan ka san wannan sunna ne in za ka wanke daga nan zuwa nan ka san farilla ne kana tafi da niyyar ka kyakkyawa ya fi da wanda zai zo kawai bai san me yake yi ba ba ɗaya suke a wurin Allah ba hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba za su yi ba wanda ya sani da wanda bai sani ba za su yi ba amma ko ka sani kuma dole ka yi don Allah sai sa baka da asirin ya samu sharuɗa guda biyu ikhlasul ibadillahi wahada a tsarkake niyya lokacin da aiki na ayi don Allah ko da wani ya bata mai kada ka biya mishi ka ce ka bari da akwai suke aiki da wani ya bata mai kai na bari ma ban sake yi na fasa ba dai wannan aikin bani to in dan Allah kake ci gaba in ku kana yin dama na tuwon san ranka dan wani ya bata maka ne aikin Allah sai ka ce ka fasa wanda ba karin musiba bace wani ya bata maka ne bari ka bari kamar yadda ya faru da Abubakar sai Allah ya kara mai yadda lokacin da aka dinga yi wa Aisha diyarsa kazafi wannan bawan Allah ne wannan magana daga bayan abubakar ran shi ya bashi shi ke ci da shi ya shayar da shi ya mai kibali amma yana cewa da suke sukan ɗiyarsa matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga yau bai sake ci da shi ba sai da aya ta sauka aka hada shi ala bona an yaghfir ku. kuma ba su Allah gafarta muku ba za ka yafe mishi ba wani ya afu wani ya in abu ya faru ka yi afuwa ka yi rangwame ka sai ga abubuwa sun tafiye da ya kamata amma ka kai ba za ka yafi da akwai marasa lafiya ba sun ka mai abu wallahi in za ka tara jama'a limaman unguwa su zo same shi don Allah wani kai haƙuri wani ya ce ka mai kuskure ya yi kuskure gare ka ya yi abin da bai kamata ba amma ya ce ka yafe mishi shi in sama da ƙasa za su haɗu wallahi ba zan yafe mishi ba in za su haɗu shi ba zai yafe ba saboda abin da mai ya wuce kima shi bai san Allah ya gafarta mishi duk abin da aka yi maka a duniya wani sai ka yafi ka yafi mai wallahi Allah zai yafi maka yi ma nun aka samu wannan da yawa a yau mutum abin shi ya yafi shi bai san sai Allah ba yafi mishi ba so da ka zuciya ta zama kyakkyawa sannan za mu samu niyya ingantacce a cikin musulunci in ba haka ba to sai ga jama'a suna aiki aiki mummuna wanda zai bata musu al'amari Allah zai ke roƙo sai ya mutum a cikin abubuwan gaba ɗaya kuma da Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya kurakuran mu Allah ta'ala ta yafe mana idan an zo tun daga gaba ce ta ma mai zaman kanta salatul isha kuma bayanan suna da yawa don kowane nukuda aka ɗauka ya kamata a kawo hadisai ne da sauran abin da ya shafe su da manganin malamai in san samu da alkur'ani mai girma da sauransu to da ka zan tsaya nan san mu Allah ta'ala ya mana muwafaka da samun yin wannan sallah a cikin jama'a kuma Allah muke roƙo ya azurta mu da niyya kyakkyawa cewa idan za mu zo salon na gaba ɗaya ba sai a sallar asuba ba ko sallar la'asar dukkan salon za mu zo a zahar la'asar magariba in shayi mai zo don neman yadda Allah don shi ake wa sallar nan kuma mu zo don neman cewa Allah ya sanya mu cikin masu yin wannan salloli da gaske don Allah Allah samu dace Allah muke roƙo ya eh, biya mana bukatun mu gaba daya kowa da bukatunsa a wannan wuri Allah ta'ala ka biya mana abin da yake damun mu Allah ka mana maganin sa ah, malam da ya tafiya muna fata Allah da shi lafiya malamin mu gaba daya limamin mu Allah ta'ala ka sanya albarka cikin su Allah ka albarkace mu da ilimin da ka bamu Allah ta'ala abinda muka sani Allah ka sanar da mu abin da yake damu Allah ta'ala ka mana maganin sa akwai bayan Allah wani bawan Allah ya sa shi a cikin addu'a an kama kanin ta an rike anan ji kamshi ina nan kafin nan sun ce sai an bada miliyan uku an tafi ma zai a kai kudin da to shi wanda ya kai muna fata shi ma Allah tsare shi dan abun ba tabbas to da haka suna dan cewa kudin ma ya musu kadan amma dai za su karba haka nan to dai an su dai za su irga suka ce in bai shiga ba to za a gane za su gane kurakuran su kaji kudin ma kamar nashi ba sai ya shiga in bai shiga ba to za a bana wannan bala'i ne fa mai girma wallahi bayan Allah sai mun tayi sai mun ta addu'a ba abu ga hina ya gane mu gaya a cikin al'umma abin yana ka damu mutane muna fata Allah ta'ala ke mana maganin wannan musiba Allah ka tsare mana tunanin mu yan uwan mu sun wannan bala'i wurare daban-daban ba iya kama ba Allah shine mafitin Allah ka tsare mu gaba daya wanda suka shiga hannun wayannan bayan Allah Allah kubutar da su dan wasu ba su da komai ba su iya kai ko fit muna fata Allah ta'ala kubutar da su su kuma su wannan abu Allah ta'ala ka san ko suwaye Allah ka san su ko suwaye Allah ka bada maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka tsare mu tsare kai Allah in ma su shirwa ne Allah ta'ala ka shirye da su Allah ta'ala ka yaji mu da kulakuran mu duniyar آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة azaban وقنا عذاب النار اللهم al على الحق مهما كانت الكوارث أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم أفزنا من شر المختلفين اللهم أفزنا من شر المختلفين أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم أدنا الحق حقا وابن اتباع رب العالمين اللهم أدنا الباطل باطلا وابن اتباع رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم أفزنا من كيد الكائدين ومن هكد الهاجرين اللهم فكينا في الدين يا رب العالمين اللهم فكينا في الدين يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين